Ƙungiyar Editocin Najeriya da kuma ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa sun koka kan sace wasu 'yan jarida biyu da matansu da kuma 'ya'yansu da wasu 'yan bindiga suka yi a Kaduna a daren Asabar. Wasu 'yan jarida biyu mazauna Kaduna Abdulgafar da ke aiki a gidan jaridar The Nation da takwaransa na jaridar Bluefin Abdulrahim Audu da matansu da kuma 'ya'yansu da bindiga 'yan bindiga sun sace a ranar Asabar dare yan ta'addan sun kai farmaki ne a unguwar millennium a karamar hukumar cikun ta jihar kaduna da misalin karfe goma da na dare ɗaya daga cikin waɗanda aka sace alabelewuli shi shine shugaban ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar kaduna yanzu ɗaya daga cikin 'yan uwan waɗanda lamarin ya shafa tofik olayemi ya tabbatar da faruwar lamarin inda ya ce 'yan madaga sun mamaye yankin ne na misalin karfe goma da na dare inda suka yi ta harbi ba ƙaƙƙautawa kafin su aiwatar da aikin nasu ya ce 'yan bindigar sun yi garkuwa da alabele da matarsa da 'ya'yansu biyu yayin da audu matarsa da ita ma ba ta da lafiya aka yi garkuwa da su inda suka yi watsi da 'yarsu ba ta da lafiya